na subscribe sannan ka taɓa ƙararrawar sanarwa domin samun shirye-shiryen mu kan lokaci mun gode assalamu alaikum wa rahmatullah sun ne allah karawo da fatan kun yi lafiya allah ya kaddara haka ina muku fata alheri ina son ƙara ja hankalin mu ne game da abin da shafi amurin rayuwa al'amuran rayuwa yana da ban tsoro ƙwarar da gaske ina ji kun ji labari a nan jihar kaduna akwai jami'an tsaro waɗanda allah jarabe su da haɗarin jirgin sama a jiya da kuma cikin iko allah gaba ɗayansu allah ya karɓi rayuwarsu ta sakamakon wannan haɗari kuma galibinsu wato musulman cikinsu kowannensu wato bayan rasuwarsa an nuna yana iya ƙoƙarinsa wajen abin da shafi taimakon al'umma da taimakon addininsa shine addinin musulunci ɗaya daga cikin waɗanda allah ma rasuwa akwai wanda muke kusa da shi a garin unguwar kawo yake unguwar kawo a cikin kawo shago na yake saboda haka yaron yanzu bayan rasuwarsa an samu yana ɗaukar nauyin marayu sama da ɗari da hamsin. karatunsu abincinsu kayansu iliminsu saboda kai yana ɗaukar sama da mutum 150 yanzu allah waɗanda sarki ya karɓi rayuwarsa yaro ne wanda ya shahara waje abin da ya shafi taimaka ma abokai yan uwa dangi da sauransu A lokacin da wannan hadari ya faru an ce akwai azumin shawwal a bakinsa ka dai rayuwa ba ta da garanti yana da kyau mutum ya zanki sara yana dubin bakin ka ta kar ka ji cewa lafiya a kake ta fuskar jikinka ka ɗauka cewa mutuwa na nesa da kai mutuwa na nan kusa da kai lokaci kawai ake jira Allah ce innal ta shirru na minhu fa na Sun ila innahu shahada. ثم تردون إلى علم الغيب والشهادة فينبئكم بما tunta تعملون lalle mutuwa wanda kuke gudu daga barinsa lalle za ku haɗu da shi sannan kuma a mayar da ku zuwa ga masanin abin da ke bayyani da wanda ke fashi sannan ya baku labari abin da ku zama kuna aikata da haka karka damu da abin da ya shafi medical check-up din da likita ya ma na cewa baka da kowace irin rashin lafiya a jikinka a'a mutuwa in Allah madauki sarki ya kaddara ta ba ma wani dalili sai ta kasance saboda kare ala ayi hali. wannan mutuwa ta girgiza wannan jiha kwarai da gaske abin da ya faru a jiya ko shakka babu kusan najeriya a yi ma da sauran abin da shafi ta. kuma galibin jami'an tsaron na waɗanda allah jarrabe su da wannan rasuwa duk 'yan jihar kaduna ne musamman da shi wannan nura ɗin yana da manya-manyan asibitoci a cikin garin kawo kusan kowace asibita shi ana danganta ta da abin da shafi addinin musulunci muna roƙon allah maɗauki sarki ya gafarta ma waɗannan bayan allah Ni kuma allah maɗauki sarki ka ba mu ikon gyarawa assalamu alaikum warahmatullahi assalamu alaikum warahmatullah samuli allah ka rabu da fatan kun yi na lafiya allah ya kaddara haka ina muku fata alheri ina son ƙara ja hankalin mu ne game da abin da shafi al'amarin rayuwa al'amarin rayuwa yana da babban tsoro ƙwarar da gaske ina ji kun ji labari a nan jihar kaduna akwai jami'an tsaro waɗanda allah jarabe su da haɗarin jirgin sama a jiya da kuma cikin iko allah gaba ɗayansu allah ya karɓi rayuwarsu ta sakamakon wannan haɗari kuma galibinsu wato musulman cikinsu kowannensu wato bayan rasuwarsa an nuna yana iya ƙoƙarinsa wajen abin da shafi taimakon al'umma da taimakon addininsa shine addinin musulunci ɗaya daga cikin waɗanda allah ma rasuwa akwai wanda muke kusa da shi a garin unguwar kawo yake unguwar kawo a cikin kawo shago na yake saboda haka yaron yanzu bayan rasuwarsa an samu yana ɗaukar nauyin marayu sama da 150 karatunsu abincinsu kayansu iliminsu saboda yana ɗaukar sama da mutum 150 yanzu allah da sarki ya karɓi rayuwarsa yaro ne wanda ya shahara waje abin da ya shafi taimaka ma abokai yan uwa dangi da sauransu lokacin da wannan hadari ya faru an ce akwai azumin shawwal a bakinsa zaura ka dai rayuwa ba ta da garanti yana da kyau mutum ya zanki sara yana duba bakin ka kar ka ji cewa lafiya a lokaci ta fuska jikinka ka dauka cewa mutuwa na nesa mutuwa na nan kusa da kai lokaci kawai ake jira Allah ce innal mautal ladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wash shahada fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun lalle mutuwa wanda kuke gudu daga barinsa lalle za ku haɗu da shi sannan kuma a mayar da ku zuwa ga masanin abin da ke bayyane da wanda yake fashi sannan ya ba ku labari abin da ku kuna aikata don haka karka damu da abin da shafi medical check-up din da likita ya ma na cewa ka da kowace irin rashin lafiya a ka a mutuwa in Allah mana ke sarki ya kaddara ta ba ma wani dalili sai ta kasance saboda kare ala ayi hali wannan mutuwa ta girgiza wannan jiha kwarai da gaske abin da ya faru a jiya ko shakka babu kusan najeriya a kai ma da sauran abin da shafi ɓangarorin kuma galibin jami'an tsaro na waɗanda Allah ya jarrabe su da wannan rasuwa duk 'yan jihar Kaduna musamman da shi wannan Nura yana da manya-manyan asibitoci a cikin garin kawo kusan kowace asibita shi ana danganta ta da abin da ya shafi addinin musulunci muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mu waɗannan bayan Allah mu kuma Allah maɗaukakin sarki ka ba mu ikon gyarawa assalamu alaikum warahmatullah assalamu alaikum warahmatullah samuli allah ka rabu da fatan kun yi na lafiya allah ya kaddara haka ina muku fata alheri ina son ƙara ja hankalin mu ne game da abin da shafi al'amarin rayuwa al'amarin rayuwa yana da babban tsoro ƙwarar da gaske ina ji kun ji labari a nan jihar kaduna akwai jami'an tsaro waɗanda allah jarabe su da haɗarin jirgin sama a jiya da kuma cikin iko allah gaba ɗayansu allah ya karbi rayuwarsu ta sakamakon wannan haɗari kuma galibinsu wato musulman cikinsu kowannensu wato bayan rasuwarsa an nuna yana iya ƙoƙarinsa wajen abin da shafi taimakon al'umma da taimakon addininsa shine addinin musulunci ɗaya daga cikin waɗanda allah ma rasuwa akwai wanda muke kusa da shi a garin unguwar kawo yake unguwar kawo a cikin kawo shago goma yake saboda haka yaron yanzu bayan rasuwarsa an samu yana ɗaukar nauyin marayu sama da 150 karatunsu abincinsu kayansu iliminsu saboda ka yana ɗaukar sama da mutum 150 yanzu allah maɗauki sarki ya karɓi rayuwarsa yaro ne wanda ya shahara wajen abin da ya shafi taimaka ma abokai yan uwa dangi da sauransu lokacin da wannan haɗari ya faru an ce akwai azumin shawwal a bakinsa zaura ka dai rayuwa ba ta da garanti yana da kyau mutum ya zanki sara yana dubin bakin ka kar ka ji cewa lafiya kalaukaki ta fuska jikinka ka ɗauka cewa mutuwa na nesa da mutuwa na nan kusa da kai lokaci kawai ake jira Allah ce innal ta ladhi na minuhu fa innahu sun thumma na ila alimul gaibi wasu shahada fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun lalle mutuwa wanda kuke gudu daga barinsa lalle za ku haɗu da shi sannan kuma a mayar da ku zuwa ga masanin abin da ke bayyane da wanda yake faki sannan ya ba ku labari abin da ku zama kuna aikata don haka karka damu da abin da shafi medical check-up din da likita ya ma na cewa baka da kowace irin rashin lafiya a jikinka a mutuwa in Allah ba ke sarki ya kaddara ta ba ma wani dalili sai ta kasance saboda kare ala ayi hali wannan mutuwa ta girgiza wannan jiha kwarai da gaske abin da ya faru a jiya ko shakka babu kusan najeriya a kai ne da sauran abin da shafi ɓangarorin kuma galibin jami'an tsaro na waɗanda Allah jarrabe su da wannan rasuwa duk 'yan jihar Kaduna musamman da shi wannan Nura yana da manya-manyan asibitoci a cikin garin Kawo kusan kowace asibita shi ana danganta ta da abin da ya shafi addinin musulunci muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mu waɗannan bayan Allah mu kuma Allah maɗaukakin sarki ka ba ikon gyarawa assalamu alaikum rahmatullah